mutum ko aljan hakan ba za ka iya rasa ranka yanzu kana ji na har ƙarya ne na rantse da ubangiji na zan zama mai gaskiya ga dokar ƙasata kuma zan kiyaye kamar yadda aiki na ya tanada Hey! da shi ku kulle shi. Amira! Lokaci, lokaci. Ya zan yi da zunubin wannan jaririyar? Yadda nake da rai, haka ita ma take da rai. Shin wata rayuwa yaran da ake samu ta wannan hanya ke tsintar kansu? Kina son wannan? Eh bani. To da ki biyo ni mutai. A ina suke rayuwa? Yaya suke rayuwa? kuma ke kula da su da gaske ne su ma sunansu marayu shin menene bambancin marayun da suka rasa uwa da uba lokaci lokaci ilaha lokaci lokaci kirawo kofar ya zo kan kes din mahaifinsa ne mahaifinsa ya buga wani wuka ce dan tacen nan lokaci mutumin banzan nan ya za ka ganna na dawo a yacce na dawo kai alfahari da ni ko ko kai addu'a kwai ce ka to ka wani shige ciki ka tafi ciki to na alfahari ne da kai ka tafi shekara biyu da ni ka rasa ka tashi dawo ba ko nan ka dawo dan sanda amma to ya zabe akwai matsala wace yan matsala kana alhaji nan ne waye Shut up! Who is Alaji? Shi ne dama ya baka wannan kayan? Sorry sir. Get out of here! Lokaci. Ina so ku je ku ɓallo shi kan darbejiya tafka tafka kamar guda takwas. Wannan gayan za mu kwana da shi a zaune ko idan sai rufe. Ku ta loda ma jakuna sai ya daina fahimta komai na duniya. Bai bacin ba an ƙi ai bacin. Bacin me an ƙi ai. Lokaci, lokaci. lokaci lokaci lokaci kalle shi a gona lokaci lokaci lokaci naga kamar ba mu dace ba kin min hakan ki kyauta ba kin ce amana ta ban yafe ba bayana fada ni na fada ni kin ga ko sun so su raba ni da ke ba za su ya ba majinuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema in baki komai ba za ki rasa ba kin koya mini soyayya a baya ban saba ba malang Naga kamar ba mu dace ba Kin min hakan ba ki kyauta ba Kin ce amana ta nya be ba bayana fada Na fada miki Kin ga ko so su raba ni da ke ba za su ya ba majinuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema in ba ki komai ba za ki rasa ba kin koya mini soyayya hands so wait, wait, put out, put out, put out. Don't shoot or follow me. When you try to shoot me, I'm gonna kill your brother. I know you have your own ethics and you know your ethics. Don't follow me. Stop where you are. or else I'm going to kill your brother. Hello? Hello, Japar. Kana ji kana ina? Eh, ina gida. Kana zuka ji abin da zan gaya ma. kana ji yanzu yanzu nan ka tafi police station din area ka yanzu nan ka tafi kai report ka ce an sace babar ɗanka police station sace mashin da aka yi ba sacewa aka yi ba kai dai kai abin da na ce maka yanzu amma menene yake faruwa me yasa zan je police station look wata matsala aka samu yanzu haka babar ɗanka yana hannun 'yan sanda so kafin su bincike su gano babar ɗanka ne su kuma gano cewa araman kai ka riga kai wata karanci idan kai police report ba za ka shiga matsala ba amma muddin suka gano naka ne ka ara mun za ka shiga cikin matsala kuma ba na sha'awar haka lalle kai sauri ka je ka yi report yanzu nan to shikenan shikenan Hafsa, kin gabar abincin nan kawai. idan na zawo zanci me faru wallahi mashin na kasa ci. shi yasa zan je police station sanda ko eh to me yasa shi ba zai je da kansa ya rufe din ba sai kai hafsa mashin ɗina ne fi wannan kin ga tun da har mashin ɗina ne ni ya kamata in je police station na yi report ba shi ba kawai sanda ya siya da mashin din nan kawai kan ma ka wani wahalar da kanka ya riga ya siya da mashin hmm. ina ga dama dalilin da yasa ya zo ya karbi aron mashin ɗinka kawai saboda ya je ya sayar ya wani sa hafsa sanda ya wuce haka sanda ba zai taɓa sayan man da mashin ba kin ji ko bari ne sauri na ci in shi Esther, samun dubalungu da saku ba mu gan shi ba. Yadda gidaje ba su da yawa a nan unguwa Dole ko wani kangon i shiga ko kuma wani gidan. Don haka sai mun tsefe duk gidan da yake unguwan nan. Yes sir. Ku yi musu waya su zo su karaso da mota su ɗebe wa'ancan shauran mutane. Okay sir. Su tafi da su. Okay thank you sir. Hello? Hello Sanda. Ya aka Muna bukatar ka da gaggawa. Me ya faru? Za a mai mira aiki, sannan kuma ana bukatar jini. Ok. To babu matsala ganin nan zuwa. Ok to. ku yi haƙuri Allah ku ci tsoron Allah <laughs> kakai ɗan rike mun ba Zan fa kashe ki ba, zan kashe ki ba bana wasa wallahi. Ke? Allah ku ci tsoro Allah. Ku ci tsoro Allah, ku idan baki shiru wallahi ka shi idan na ki shiru ki saki jikin ki relax idan ba haka ba zan burma miki wukan nan a ciki wallahi da Allah ku taimaka min ka ku cuta da ni ku kai na ina ta subhanaka inni kuntu min zalimin tashi no ci ji tsoro ba cutar da ke zan ba cire kina da aure ina majin na ake yake mu ba 'yan ƙasar nan ba ne mun buzaye ne yana tafiya Nijar sai bayan watanni ya dawo zai iya dawowa ko yau ko gobe ko jibi yanzu ku saboda ƙarshen lalacewar ku ku wa za ku keta haddi sai matar aure wannan irin rashin imani ne wannan kun san hukuncin ku wanda ya wani abu da mata aure la ba laifin ba ne laifin dan su Kawai da kullum muna ganin gida a ne kawai ka sake wata magana sai na yanka ma baki kai kai ina gani uwa na san ka a wani guri kawai taba ganin ka bari na fi ka daba ito nan ngo ɗaure wancan Ga wannan yanka baya. Daure wannan shi ma. Daure shi! Ugh. <sighs> <sighs> ya zo ya wannan yanka bi ka da ba da rashin ji da ne sai a sawanyar ka ta haifu sanda sanda umar faruk sanda sanda umar faruk sanda sanda umar faruk sanda ne sanda shi sanda shi sanda shi sanda yarinya ko ka ɗauko wannan igiyar every disappointment is evidence. kin ce ki dan Nijar ne? Eh. Ok, yawa. Da Allah yana da irin kayan nan da buzaye suke saka hannu ake rufe ko ina. Eh gashi nan ba ka sai nan je in kira mutane su taimaka maka. A ah, no no, ka ki kirawo mutane. Kika fita kiran mutane akwai matsala. Yanzu kayan za ki taimaka ki bani. Kin gane? Mm. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ka je ka yi musu ƙaryar ka da. Ƙarya kuma? Shin za ka ce min da ka je can cewa kai ka ba ma wani aron mashin ne aka sace? Hafsa, kar ki saki tsane sanda ta shiga ranki. wallahi sanda mutumin kirki ne kawai yanayi ne mai da shi yadda kike kallon sa yanzu koya san da yake ni ba damuwa ta bace kawai damuwa ta kai da kake a matsayin mijina ya za a yi ka zauna lafiya kuma alakar ka da sanda ba za ta bari ka zauna lafiya kaga dan Allah dan annabi kai min alkawarin ka rabu da sanda ba kin gane 'yan sanda ne da yawa a nan unguwar taku suna ta bibiyata kuma ni suke nema za su kama ni to na tsallako gidanku ina neman yadda zan yi na escape sai na ji wannan tsinanin suna kina ta yi su akan su rabu da ke ci isa ma na shigo so ina neman baki haƙuri sakamakon na shigo muku gida ba da izini ba asali ma horowa ne Allah ne ya taimake ni ka faɗo gidan nan nema suke suke ta min mutunci na to me kai 'yan sanda suke neman ka nan wani labari ne amma yaran wasu ne na yi faɗa da su a waje wasu ne suke neman rayuwata to na kare kai na yi faɗa da su to kuma idan har na bari 'yan sandan suka kama ni ba da wata hujja da za ta nuna su suka farmake ni dole akwai matsala shi yasa nake kokarin in guje musu zan rufa maka asiri zan baka guri ka buya a gidan nan sai ni kuma in je in nemo yan sandan su zo su kama wa'annan a ah, no je rufan asiri waɗannan za su taunan asiri so gwara dai in zuba to ina za ka je in ka tafi kuma za su kama ka shine dalilin da yasa na ce ki bana aran kayan mijinki idan na fita suke kira 'yan sanda sai su kama su. Tura in je in ɗauko maka. Na gode. ba ku taimaka min gidana. Yan daba sun shigo suna ne su keta mu. Mutunci na dan Allah ku shigo ku taimaka mu. Yan daba ko dan daba? Su biyu ne. Su biyu? Eh. eh. Da Allah ku shigo an samu an daure suna ciki. Hajiya ya aka kika ɗore wa'annan mutanen? Ba ni na ɗore su ba. Ah. wai daure su sanda ne sanda ka san sanda ne ha bayan ofisa da na nuna mar na gane shi ka gane wular da ni zai yi me haɗin ki da sanda ba komai ya tsallako gidan nan ne wai 'yan daba sun biyo shi ne kuma a daidai lokacin da ya shigo wayan nan suna kokari su yi min fyaɗe shine ya taimaka min 'yan daba eh shege cewa ɗan daba ne suka biyo shi to ba yan daba ba ne suka biyo shi mu ne nan ina ya ce miki zai je bai faɗa min inda za shi ba to ya za ya gaya mata inda za su inda za shi ai ba zai gaya mata ba kai ku ɗaibo nan iska ku ɗaibo su ku tafi da su okay sir an gama kaga kaga Labiya mu da Allah muna magana kina ce. Ka ji kan nan. Wai da Allah me kake jira da ita da Allah malaka gama da ita. Na karbe kwale mata. Ya ga karba. Da ido uku nan ce sai ATM. Dona me ya ledan? Da Allah dan annabi ku ya hakuri ka kura ban da ledan nan. Da yadda aka yi abin da yake cikin ledan nan. Ya fi abin da aka karba muhimmanci. Ke ba mu. Aka ce ki kawo. Za ki ba shi ko kuwa? Da tuwa sa nake. Na lalata miki abin. Da maida. ba ta wayarta da ATM din ki ya guri razana ki da aka yi wannan ta mace dama mana sani dan Allah dan annabi ku yi hakuri ka ku raba ni da shi na mahaifiyata ne mu mu buwa aka marda muka fito kai iyaye darri kai ce mahaifiya ka ina wata magana an to ki raka musu. kai namadi haka kayan daɗi lallai yau ba akwai jahilci yau ba za mu fita ba sai mun goshi yau sai na yi tak zan fita zo mu duka ku dakata ku dakata ai dole sai mun yi oda sannan za mu iya shiga ciki idan Allah wace oda mun to ayin wace dalla ko ma nawa ne ba mu ci iku kudin nan ba biya su mu je dakata dakata dakata da faida muke so muna da strawberry flavor muna da sweeten yogurt muna da coconut sweeten yogurt muna da banana sweeten yogurt muna da vanilla flavor muna da unsweeten yogurt wanda masu ciwon shuga za su iya amfani da shi sannan muna da rufeda bread wanda muna da slide one da kuma coconut bread muna da snacks kowane nau'i kake so sannan muna da ice cream amma ba zan iya tela muku ba sai na tabbatar kiri akwai mutum da rabbana ba wala inda da faida akwai walwala Umar mai sadu ikon Allah mai takama da ayar Allah mai takama da roƙon Allah Malamin Sabi'u mai rukiya Assalamu alaikum sunana Malam Sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah kuma maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aiki na ba na haɗawa ba na zane-zane shi ɗaya ne Allah hore mun kuma da yarda Allah idan Allah ya jarrace mutum da wannan ciwon insha Allah idan ya gane magana ta ƙare kamar zan yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska wanda mace Allah ya jarauce ta da ciwo na bakin iska wanda ke auren mace kawai wanda iskan da ake ce ma duna mai ƙaho gagarau namijin iska shi ne saboda shi wannan bakin iska shi ne yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai baƙerai mugun muhalki muhalkin shanu muhalkin ruwa muhalkin namiji ya zo mata shine mugun iska duk cikin shaidanu ya Shi shine ke sa namiji asarar dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da za ya sai asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da kayi amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kayan mawalkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko ayi mawalkin an yi mutuwa ko ayi wani hadari cikin kwana uku shi sirrin aikin shine nake ba mutane ko ni na ba da magani cikin kwana uku ba ga wannan bayanan ba bai hita ba yana nan da yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai yi ka canza ko wani na haddanin ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kere ni kai tsaye ya ba da sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kafa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka sha Allah wanda na iska ne zan gawa da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah kai tsaye da yarda Allah duk larurar ka inda ta shaye ta baka iska ko ta sahiri za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abinda kake ganin ka an shi likita an yi matsala ba ga komai ba dai haka abin da ke damun ka to insha Allah idan ka bada sunan ka da abin ka zan gama abin da ke damun ka in iska ne zan gama da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama hanna ji wani abu ya gwada shi da kashi zai baka shi bayani insha Allah Sunana Ibrahim Suleiman, shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine and Herbal Research Center, cibiyar da ta yi fice ta shahara wajen binciko magunguna ingantattu domin magance matsalolin da ke damun mutane na yau da kullum. Wannan cibiya tana magance matsala irin na harkar jinnu ko matsala na sihiri kowanne irin asiri ne ko kuma kowanne irin iska ne a jikin mutum wannan cibiya na iya bakin kokari wajen magance waɗannan matsaloli da kuma matsala irin na hawan jini ko matsala na ciwon suga ko mai daɗewar su a jikin mutum muna ba da taimako ana warkewa insha Allahu muna ba da maganin da ya shafi bangaren hepatitis B ko kuma hepatitis type A ko type C muna ba da magani akan matsalan da ya shafi bangaren ciwon koda kowanne irin ciwon koda ne yan uwana mata dukkanin cututtukan da suke damun kuna iya neman annur Nurul Islamic domin ƙarin bayani ko kuma shawara. Subeshan Kilinza wanda magani ne da ke magance dukkanin wata matsala da aka samu sakamakon aikata istimna'i wanda ke jawo kankancewar a mazakuta ta ɗan namiji ko kuma ƙarancin ruwan mani ko matsala na rashin aihuwa ko kuma rashin kuzari da kuma saurin inzali. Wannan magani na masturbation Kilinza mallakin cibiyar Anur Islamic Medicine ne. Magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau domin magance dukkanin wata matsala da aka samu sakamakon masturbation. Wannan cibiya tamu ta bude sabon ofishi a cikin garin khalifa a nan anguwar dubai nan kusan masallaci biyu sai kuma birnin agadis inda muka koma nan bayan rimbo kusan rezo a nan za a same mu insha Allah muna fatan samun waraka ga dukkanin wanda ya zo gurin mu Malam, nan karshen tudurwa za ka kai ni ina ne kuma tudurwa karshen titi da ka ta yi daman gazan sabka hau mu je da kai da mutanen naka ga baki ɗaya mutum ɗaya ne ya tarwa za ku polio sanin kanka ne duk abin da mutum yake yi allah yana ba wani sa'a lokaci guda a kansa kai me da aka baka sa'ar baka taki ta taka sa'ar ba kai ya kake magana ne sai ka ce ba musulmi ba ko sai ka ce ba mai ilimi ba duk abin da muke ba ba mu manta da addini kai ka sani ba mu manta da addini amma wannan aikin allah ne eh, ko akwai addini a cikin shi ba addini a cikin shi amma kuma duk abin da ga ya samu bawa kawai kaddara shi kenan sai kai da wannan ita ce kaddara ka kenan ka da tun da kaddara ka ce za a iya yanke ma kafafuwa kenan so nake in jawo ma ayan ma amma na manta ayar kawai ka iya bakinka kawai ba wanda tsautsayi baya fada mar gani ni tsautsayi baya fada in dai sanda ne zai zo da irin wannan tsautsayin to na fi karfin wannan tsautsayin nashi Sultan Sultan, Sultan, Sultan, Sultan, Sultan. Sirwan. Yes sir. Hashim. Yes sir. Yau za ku tabbatar min da cewa kun gyaru ko ba ku gyaru ba. Wannan shine last chance da zan ba ku. Allah ya da mun gyaru. Allah ya da. Ku je ku same su. Mhm. dandame da sauri ana runi dan dauda a runi runi dauda da ake kwana biyu na yi ta kiran na ji shiru baka zo ka karbi kaya ba ba su na zo karba ba yau aiki na zo wani irin aiki kuma kama ku na zo yi ne ni za ka kama ni ba ni zan kama ku ba dpo ne zai kama ku a kira shi mana dama akwai kayan shi a nan hai bai isa ya zo shi ya ce zai kama ku mu nan mu bi na za mu za mu kama ku mu rigurguje ku Kaga wani ɗan tamilo kuma da gida ka kyale mu da wannan yanzu mu gaje shi a ai da kaya da uniform a jikin shi kira shi ya zo ya karba da kai ba sai na kira shi ba tare muke da shi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da aiki ya kasuwa alhamdulillah Rooney wannan shi ne waye. Shi ne sabon bidiyon da aka kawo mana. Ya fi ƙarfin. Sunana CSP Sunusi Salama Kere. Asulhu alkhairi. Sulhu alkhairi ne ko? Na zo ne dan yi muku nasiha ku daina sayar da irin waɗannan muggan kwayoyin. Yana cutar da al'umma. don haka abu doka a zauna lafiya a saba wa doka kuma jiki magayi ranka ya daɗe wannan sana'ar da ita nake ci da ita nake sha na kai mahaifina maka da wannan sana'ar na sai gidaje ina shiga na yi rayuwa yadda nake so don haka ni ba zan iya daina wannan sana'ar ba ko ka ɗauke ni wallahi sai na dawo kuma sai na ci gaba da yin wannan sana'ar saboda ita ce cina ita ce shana ba na tunanin in daina wannan sana'ar nan abin da ne maka wani ne da rana da tsautsayi ya sa ka sake ci gaba da bibiyar matata ko sunanta na da an ce ka ci gaba da ambata wannan lokacin ne zan maka wani kai san da saurara ka ji kan nasarar da ka samu a kaina ta jiya ta sa ka rawar kai ko ka fara jin kanka ko kai wani shege ne duk lokacin da muka ƙara haduwa da kai to bindiga ce za ta raba ni da kai sai dai a yi maganar wani ba kai ba kana ji na da kyau da wannan bindiga zan yi amfani in harbe ka ba za ka gane ba da maganar da nake ma sai ka ka a kwance cikin na kwata tukunna sannan bayan haka sai in tafi inda amira take ɗauki masoyiyata na gaya ma idan ka sake kiran sunanta ko ka ci gaba da kiran sunan amira kama hospital amenity room 4 zai zama makwancinka na ƙarshe. Uh sha sha sha ka tsorata ko duk sauran da za ka yi ina gabanka haba sai ka ganka na folio kai kana ganin cewar saboda ka tattakatar ka haɗu da yara ka je ka ci zalinsu shine haka ke ganin wani abin burgewa ne wallahi tukaran da najiya muna ya shiga cikin najiya mun ka wallahi sai dai wani ba kai ba kai ka sani ina nan ina farautar ka kuma ba kuma zan fasa ba da za ka daina wannan cin albashin malam polio da ka taimaki kanka ka yi albashi ka yi man ado na baka ruwa a halin yanzu kun tura na kun kai ni bango juyowa zan yi yanzu ku kuma na juyo duk wanda na haɗu da shi sai na kade shi kar ka sake zautsayi ya sa ni da kai mahadu jima na da Allah ni ba wani dogon turanci da nake so ka faɗa min da zan same ka mana kai ka sani kullum farautar ka nake yi akan irin wannan alwashin da kake ji ka yi ba so ɗaya ba so biyu ba daga kana felin me yasa sai wata rana yau mahadu kai namiji ne ko gobe da safe kun yi kuskure da kuka sa yanzu na daina gudu idan ka faɗa min ko kuma kai min taxi kai ka san zan zo kai za ka faɗi inda kake so mu haɗu gobe da misalin ƙarfe goma zan zo gwaran ƙarfe goma da rabi zan bar gurin kuma ba zan bar gurin ba sai na tabbatar da cewa kai da yaranka babu wanda na tafi na bashi da cikakkiyar lafiya idan har muka haɗu ban aikata haka ba ni ba dan amni ba dan amni ba dan amni kafin ka fito daga gida ka fara yin sallah ta jam'i kai da matarka don kasancewar muddin ka zo sai dai wani ba kai ba wallahi useless za ka sha ta a yadda za mu dama sannan ka gaya abbas gurin da neman rauni duk wanda ya ce man zai taka nan kusa ya yaudare shi kai zama fiye da wannan stupid ka tsaya kana wani zaman ka tsaya kana wani dogon turanci da shi ka zauna a nan ka ci gaba da zaman gurguntar tattaka. amma fada ka cika namiji da kai kai kadai za ka zo in ka zo kai kai kadai sai in yi ido hudu da ni da kai sai in gane cewar kai namiji ne aka kawo kowa ya sake makama down yanzu na zama ni duk abin da ya same ni babu ruwan kowa fili domin ka ah! mai gida ba za mu ajiye makaman mu ba domin in suka kashe ka wallahi mun yi asara mai gida ina son a'a dakata mana ai ban shi ya cire mai agara. Ki Ku shafe binci! lallai ka cika jajirtacce kuma ni sai na nuna ma ni ne Sultan, Sultan. Ko da an sake ka dan Allah kai haƙuri. Saboda ina ba za ka abin nan ba za ka dan Allah kai haƙuri saboda ko da za ka fita saboda ka bada you are under arrest ka sani duk abin da ka faɗa daga yanzu zai iya zame mana shaida a kotu ku tafi da su kai Sultan. Let's go, let's go, let's go. Move, move, move, move, now. Hey. Move now. Let's go. Kamala. Yau ƙarya ka taka yi. Let's go. Hey. Hey. hey, taşınak taşınak dur, hey, taşınak taşınak dur, hey, taşınak taşınak dur, hey, taşınak taşınak dur, hey, taşınak taşınak dur, hey, taşınak taşınak dur, hey, taşınak taşınak dur, hey, taşınak taşınak dur, hey, taşınak taşınak dur, Sultan National National Tour. Hey, National Sultan. Hey, National Sultan. Hey, National National Tour. Hey, National National Tour. Hey. Gaskiya, ni dai gaskiya na gaji da zama gidan nan. Don Allah gwara mu nemi wani guri ko da buka ne inda akwai mutane akwai tsaro mu koma. Saboda gaskiya yau kamun ka zo da ka ji wani labari na daban ba don Allah ya turo wani bawan Allah ba da ya zo ya taimaka mu. gaskiya ba zan iya zama ba ni ka nema mu ne gida mu tashi mu bar gurin nan to naji zan duba ba ma shi ba na shiga ɗaki na ban na ba zan sa gobe shi ne kayan da na bashi kika bawa shi wanda ya taimaka mu wanda ya taimaka miki to ashe kin fara kawo kurate a gidan nan kaman ya kwarto kurate a gidan nan to in ba kwarto ba ya za a yi mutum ya zo shiga ɗaki na har turakata ki sabbin kaya na wanda nake ji da su zargi na ka koma yi to ko da ma fa ya za na ɗauko namiji na shigo da shi gidan aure na me kake nufi da haka san daraja aure mu lalle akwai kura to na rantsi da Allah ba za ki zauna lafiya gidan nan ba wai me yasa kullun kake kokarin shi min mutunci ne mutumin da ya taimaka min dan na taimaka mishi wani abu ba wani taimako kullun burin ka kaga kana Allah ki shiru ba wani taimako kwalton ki ne to bari ki ji in gaya maki na rantsi da Allah ba zaman lafiya gidan nan sai an kawo man na saboda gobe ina da taro kin ji ko ke gaba ma zan saki wallahi sai a neman kayana ko ba kiji ne na gaya maka ba kurto na bane na gaya maka ba kurto na bane kariya kike yi kariya kike inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanne wani irin masifa ne mm. wallahi lafiya muke lafiyan mu kalau to ya maganan takalmin su hasana daga dubai Allah sarki alhamdulillah ai za ta ji daɗi Hmm. Hassana, Hasana. Hasana. Wai me kike yin ana ta miki magana ba? Hoton sanda fa nake kallo. Kai? Wannan shine sanda din? Da wannan kike magana? Hasana wannan shi a da din? Ikon Allah. wallahi tallahi na gaya maka wallahi tallahi ba zan yadda ba ke na gaya maka wallahi na rantsa da Allah ba zan yadda ba wai kaya na sabbi ka dauka shi ba wani kwarto wallahi ba kwarto na bane na rantsa da Allah muje muje muje sun nuna maka wallahi ba kwarto na bane haka kwarto da shi zan kai ka wallahi wallahi sai kin kai ni munafika kaya na sabbi ba kwarto na kai kwarto tashi tashi tashi tashi tashi tashi tashi muje gidan kwarton tashi tashi tashi tashi tashi dukan Don't you know that the women are the most vulnerable? You better know how to respect them wherever you saw them or meet them. Stupid. Kai ka daga dukan mata. Sanda? san da mijina ne fa na ni na yi waina ya yi na raju na shiga look i'm so sorry i'm so sorry ban san cewa matarka ko da matarka ce bai kamata a yi ka riga dukanta a titi ba ko mai taimaka ka hakuri wai ko da ma wannan shine kwashin naki kwarto hey wai kwarto Ni ne kwarto? Tun da ki ne. Na sake ki saki uku. Eh! Saki? Ka sake ni? An sake ki saki uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka sake ta. Bi kwarton na ki gaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina zan sa na Yasa za ka mu haka ka san ba ni da kowa. Wai Allah na. yanzu na fito amma ban ga kowa ba fa kana ina ali ban ga kowa ba kake gani ba mafarki kake ba bindigar kama ta ci amanarka ka kashe ni duk abin da kake so zan baka ka kashe ni kar ka kashe ni sanda ka kashe ni da wani abu da nake bukata a gidan nan bayan na kashe ka zan iya tafiya da shi to bana bukatar komai naka dole sai na kashe ka saboda in kawo ƙarshen takaddamar da take tsakanina da kai ba na so daga yanzu ka ci gaba da farautar rayuwata ɗanka dalilin da ya sa na kashe shi dalili ne mai ƙarfi kuma lokacin shi ne dole sai ya mutu ya kamata a ce mun daina to ni na kashe ka ne ai ba kashe ka ba sai ka bari sai na kashe ka in ya so za ka wani abu ka zo ka yi ko ai ba kashe ka ba ko ka kashe ni dan Allah dan Allah ka kashe dan Allah ka kashe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wato yau dalilin da yasa zan jawabai na farko dai yau za mu tafi hutun sanda mun kammala season 3 so season 4 za mu da muku da shi nan ba da ya ba saboda yanzu haka ana ta fafata shooting so muna yau kowa da kowa fatan alkhairi a koda yaushe muna alfahari da kuma masoyin mu a ko ina kuke saboda ku ne mu so ga waɗanda dama ba su da channel ɗin ba su subscribe ba yacce za su san ranar da za mu dawo shine su shiga youtube su sacin dadi hikima tv za su ga channel ɗin tana da subscribers wajen dubu ɗari uku so na ita ce channel ɗina a nan kaɗai za ka samu sanda sai abu na farko na ƙarshe kuma muna ta ɗaukacin musulman duniya baki ɗaya murna da zagayowar haihuwar shugaba fiyayyen halitta muhammadar rasulullahi assalatu wassalamu alaika ya nabiyullahi assalatu wassalamu alayka ya nurin lahi assalatu wassalamu alayka ya habibul lahi assalatu wassalamu alayka ya aqibul lahi assalatu wassalamu alayka ya ahmadul lahi assalatu wassalamu alayka ya nurin lahi assalatu wassalamu alayka ya muhammadar lahi assalatu wassalamu alayka ya mai sallah assalatu wassalamu alayka ya wanda ya karbo sallah assalatu wassalamu alayka ya wanda ya kawo mana sallah Allah ya bamu da manzon Allah a ga gayan nan yanyana ya zo ya yi wata halifa mai kiri dar dar dar akwai mutum yanzu za a kawo ganda mu wanke maza ba an goka sha <laughs> nan basanda. Ba na fito ka buga ni ba. wannan da kuke gani shi ake kira da sanda fafin ko kuma abala fafin za ku iya samun shi a dukkanin shagunan da suke cikin najeriya ni na fi so na dau wanka mota a ce ta sha kumfa in za na zo mu sha hira sai na jira na dau kwalba shi jiki ya sha kamshi sai babban ofishin mu da ke kasuwar sabon gari jambulo l9 sai kuma ƙananan reshikan mu da ke kasuwar rombai da kuma kasuwar kurmi ga kuma masu bukata waɗanda ba cikin garin kano kuke ba tsari ɗaiɗai ko kuma erol za ku iya kiran ma waɗannan lambu hello ammi a na yi mantuwa kuma na da na zo kuma na ku rufe gidan ba kowa ni ban fita da kina to na nan ba ok to Assalamu ina kika je aka yi miki kunshi haka naga hannunki yana shirin ya funa wani da nake amarya. Wai wannan lallai kike magana? To ai wannan lallai shine Rahi Gold. Dama baki san shi ba? Kai ni ban san shi ba kin gani ba za a min wannan ba ki raka ni kawai inda kika je aka zana miki wannan lallan ni ma can za a mu je a zana min. Ai ko in wannan lallan ne karki damu dole a yi miki. Assalamu alaikum. Kai yaya maza fa ba sa shigowa nan. A haba da Allah ku yi hakuri. To ke ce kwa kin tore ki a na da bani ni ne wari. Kai? Eh, da Allah ke ce amarya? Ba ni ba ce ga amaryar da. Alhamdulillah. Wallahi lallan ke mugun kyau. Na gode. Eh, dan Allah. Wallahi ina son ki. Ni kake so ko kuma lallan nawa kake so? Lallan ya kyau sai ya kara maki kyau. Kowace mace sarauniya ce idan har tana yin ado da lallar rahi golden. Idan kana so kowane lokaci idan ka dawo gida ka ga matarka tana sheƙi tana kwalliya tana ci gaba da eruɗa eh ka to lalle a kasance ana sai mata lallar rahi golden. Za ka ga matarka ta fita daban kuma yana ɗaukar lokaci bai goge ba. Za a iya samunsa a dukkanin kasuwannin da suke Kano da ma wajen Kano. ga dukkanin masu neman ƙarin bayani ko kuma bukata ga nambobin mayar da za a iya rika samu